hakanan kuma shugaban kasar ya ma bayyana kokarin da sabar gwamnatin su ke yi a yanzu na sake tsugunar da waɗanda rikicin boko haram ya shafa kama mai girma gwamna da mutanen jihar adamawa da kuma mutanen da bala'i na wannan ambaliyar ruwa ya shafa kuma danka musu gudunmuwa daga gwamnatin tarayya a madadin girma shugaban kasa muhammadu buhari don a raba ma wa'annan mutane da bala'in ambaliyar ruwa ya shafe su eh, an samu eh, ban nasara kwarai da gaske game da wannan yaƙi da ake da wannan kungiya na boko haram eh, musamman ma shi yanzu yawancin local government da akwai local government da suke karkashin boko haram amma yanzu kusan duka local government din nan an yi rikobar boko haram saboda aka an samu zaman lafiya mutane suna koma shi ko a jawabinsa gwamnan jihar adama senator muhammadu bin doji brilla ya mako ya ba wa shugaban kasar ne bisa wannan tallafi da gwamnatin jihar ta samu inda mako ya bai na kokarin da gwamnatin jihar ke yi to amma kuma ya ce wasu ayyukan sun fi karfin gwamnatocin jihohi ukun da rikicin boko haram ya shafa wato jihar borno adama da kuma jihar yobe wanda don haka ne gwamnatin jihar adama ta mika kukumbaran ta ga gwamnatin tarayya na neman naira biliyan ashirin domin taimaka waɗanda rikicin boko haram ya shafa a jihar to na farko muna so mu yi wa shi shugaban kasar mu muhammadu buhari godiya domin lokacin da wannan abu ya faru na rubuta takarda kuma na yi maganganu a economic council a shi vice president kuma ya mai alkawari zai ga shugaban kasa kuma ya gaya masa kuma ga kaya sun zo kuma dole yi wa shi diji na nema godiya domin hakika ya san abin da yake kuma mutum ne mai imani kullum yana taimaka mana especially na state ina guda uku na adamawa da borno da yobe ba haka musu godiya allah ya saka musu kun taro a maiduguri ko gwamnoni da kuma a wakilai na al'umma ganin kan cewa mutane sun soma koma sannan kuma kamar jihar ta adamawa kamar bukatu ne kamar biliyan na kuke bukata domin a tallafa ganin kan cewa yan gudun hijira sun yawa wanda su kuma garuruwansu to eh, kasan mu adama nan ne duk wani dan gudun hijira yake zuwa direct daga central africa ya zo a kawo su kamaru su shiga nigeria ta mubi a kawo su nan yola eh, mu ba damuwa zuwan ba a inda za a aje su kamar yadda kana maganan kuɗi murga rubutawa shi shugaban kasa dole a gina musu gidajensu a gaggera musu gidajensu a gina asibitocin eh, da aka lalatar da kuma makarantu da coci da masallatai na yan wamu da aka kona so maganan kudi kuma dama a rubuce mun bayar kusan 20 biliyan ne muke nema wanda za a da za a taimaka mutane ta gashi ku gwamnati me za ku yi gwamnati waɗannan jihohi to a namu level muna namu gogari kaga gwamnati state ba kudi muke da shi ba especially wayannan state uku ne muna cikin eh, state wanda suka fi talauci a Najeriya so don haka abinda za mu yi muna yi daidai gwargwadon mu amma dole ne eh, federal government su taimaka mana kuma sun fara da wayannan taimakon da suka mana kuma mun gode wa shi shugaban kasa da kuma nema da kullum suna tsaye akan taimaka mana kawo yanzu dubban rayuka ne dai suka salwanta sanadiyar wani rikici na boko haram yayin da wasu miliyoyi kuma ke gudun hijira tun barkewa wani rikici yau fiye da shekaru shida to sai dai kuma don ganin kawo ƙarshen wannan lamari ne ma ya sa shugaba buhari ɗibar wa dakarun najeriya wa'adin zuwa watan disamba na su murƙushe mayakan boko haram batun da ma muƙaddashin kakakin rundunar sojin ƙasar kanan sani usman kuka sheka kake cewa fa ana samun nasara a yanzu akwai wurare da 'yan ta'adda na boko haram suke rike da su duk mun karɓo su sannan kuma da kafin yan ta'adda na boko haram suke kai farmaki inda soja suke yanzu sojoji suke masu kai kai masu farmaki akwai hanyoyin da da suka ba a bi yanzu sojoji sun buɗe sun cire nakiyoyin da kenan an buɗe hanyoyin misali ta kama hanyar da daga damatur zuwa biyu ta bi ta buniya da an buɗe ta kuma an jaddada tsaro haka ma tsakanin damatur zuwa maiduguri da dai sauran hanyoyi dama mun karɓo garuruwan su a su bikwa su gambarun gala da banki daga hannun 'yan ta'adda na boko haram to ka ganin ana samun nasara kwarai da gaske mukaddashin kakakin rundunar sojin najeriya kenan kanar sani usman kuka sheka kuma fata ma dai shine allah kawo ƙarshen wannan matsala ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya